haruna sardauna kenan ɗaya daga cikin masu taimakawa gwamnan jihar yobe mai malabu ne kan harkokin sadarwa musamman ma ta fuskar yanar gizo sardauna ka gabatar da kanka da kanka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko sunana haruna sardauna ɗaya daga cikin manyan mataimaka na musamman na mai girma gwamnan jihar yobe kuma shugaban kwamitin roko na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya wato honorable mai malabu ne ni ne mai taimaka masa a ɓangaren sadarwa na zamani wato digital communication and photography to yi mana bayani na ga kana da wani martani da kace kana so ka mayar kan abubuwan da suke tafiya a kan harkokin jam'iyyar apc eh, da shi gwamna mai malabu ne wato malam nasiru abin da ya sa ka kalle ni daga kallo na za ka kalli cewar bakina da akwai magana ba don komai ba saboda irin abubuwan da suke faruwa na kallon irin yadda nake kallon wasu daga cikin gurbatattu daga cikin 'yan jam'iyyar mu wanda suke kokarin lalata irin nasarar da mai girma gwamnan jihar yobe honorable mai malabo ne ya samar a ƙarƙashin kwamitin roƙonsa na jam'iyyar apc na tsawon lokaci wadda wannan duwan ɗan jam'iyya mai kishi wanda ya san mahimmancin jam'iyya a siyasance dole hankalinsa zai tashi saboda mai girma gwamnan jihar yobe honorable mai malabuni wanda shine shugaban kwamitin roƙo na wannan jam'iyyar ya taka rawar gani wadda duk wani dan siyasa duk wani wanda ya san menene siyasa idan ba a fito an jinjina masa an yaba masa ba bai kamata a aibanta shi ko kuma a kushe irin nasarar da ya samar ba kuma bisa yanayi yadda abubuwa da al'amura suke tafiya musamman a kafafen sadarwa akwai yunkuri na wasu gurɓatattun mutane da suke ƙoƙari ko kuma yunkurin su lalata irin nasarar da shi mai girma honorable mai malabu ne ya samar wannan shine na ce ba zan yi ƙasa a gwiwa ba akwai mutane ɗaiɗaiku waɗanda suka fito suka yi wani abubuwa wanda ya saba ga demokaradiyya da kuma siyasa wadda zai iya zama cikas a wannan jam'iyyar tamu na ce bari na zo ni ne musu raddi na maida musu martani game da irin eh, domin na an karar da su game da irin barnan da suke so su yi a wannan jam'iyya tamu wadda ita ce a yanzu hakanan take mulki a wannan ƙasa kuma take ayyukan alkhairi kala daban-daban karkashin gwamnatin shugaba muhammadu buhari wanda muna tunanin 2023 za jam'iyyar apc za ta ci gaba da yin mulki yi mana bayani runa sardauna menene ka ji kuma me kake so mutane su sani game da mutanen da kace suna neman su yi kafar angulu ko kawo matsaloli ga irin wato na farko ba kowa ba ne wanda nake so na fara daga kansa shine gwamnan jihar kaduna wato eh, his excellency honorable eh, nasir rufai akwai na kalli wani jawabansa da ya yi a tbc wadda a yanayin jawabansa ya ɗazo da dodorudo ina jin tbc ne ko channels eh, channels a politics today wanda a wannan abunan nashi ya zo da dodorudo irin nasu na tsohon 'yan jam'iyyar pdp wato wani kalma ne waɗanda ake amfani da ita na dodorudo na shugaban ƙasa ya ce wanda mu 'yan jam'iyyar apc ba mu saba da wannan ba kuma ba za mu yarda da ita ba asalin mu 'yan jam'iyyar apc dalilin da ya yasa nake faɗa maka wannan mu jam'iyyar apc a jinin jikinmu take a tarihin jihar mu jam'iyyar pdp ba ta taɓa yin mulki ba ba ta taɓa alamar za ta yi mulki ba to amma su yanayin su na 'yan dodorudo sun zo da irin wannan dodorudon na cewar shugaban ƙasa ya ce kalaman da yake faɗa daɗi na da naji ya karyata kansa a cikin jawabin da yake saboda ya fito ya ce eh, eh, lolo wato wanda a yanzu haka ne yake rike da kwamitin eh, wanda yake rike da wanda mai malabu ne ya bar masa ruko bayan ya tafi jinya a kasar dubai ya ce mai mala ne ya bashi kwamitin ruko sa'an nan kuma ya fito ya ce wai shugaban kasa ne ya ce musu su naɗa shi ka kalli magana mai harshen damo ya yi magana guda biyu ya yi wadda dume kallon ya gani zai gane cewar wannan mutumin a cikin kalamansa da akwai hassada akwai ƙyashi. kasancewar Allah sun kalli da shi ne yake da irin waɗannan daman duk wani abu idan ya zo na matasan 'yan siyasa idan shugabanni za su bayar shi yake gudanar da irin wannan al'amarin to kwatsam sai Allah ya sa aka ci karo da aka samu wani matashi kuma waɗanda ya taso wanda manyan suka yarda da shi duk wani asamen idan aka ba shi yana ya ka bakin kokarinsa domin ya kalli ya aiwatar sosai sai ya dishashe tauraron su saboda shi ya iya irin abin da ba su iya ba su shugabanni ne waɗanda idan sun samu dama suna amfani da izza yan fire brigade approach ko menene za su yi su yan kama karya ne so ba za su iya jagorancin siyasa ba honorable mai malabu ni kuma ƙwararren ɗan siyasa ne wanda ya fara ta daga ƙaramin mataki har izuwa babban mataki wadda a yau a cikin ƙasar nan kowa ya san irin gudunmawar da ya bayar a 2015 da 2019 wato ma'ana dai haruna na buku gamsu da cewa shugaban kasa ya ba da wani umarni ba. Ha wannan dodorudo ne da ma irin na tsofin yan PDP waɗanda su a kullum ƙoƙarinsu me za su yi su mislead me za su yi su karkata hankalin al'umma daga kan abin da ya dace su ɗaura su akan abin da ba shi ne ba. Wannan maganar nashi da yake na shugaban kasa ya ce ɗin mun abu ne wadda a tsohuwar jam'iyya wanda ta mulki najeriya shekara goma sha shida a baya ta gurgunta tattalin arziki kasa. ta lalata kasar ta rugurguza kasar allah ya kawo wannan jam'iyyar ta ta taso da wannan al'amuran kuma yau sun zo za su kawo irin wannan halayyar to mu 'yan jam'iyyar apc na amana 'yan jam'iyyar apc na jinin jika wanda mu muka taso wanda jam'iyyar apc a jinin jikinmu take dole mu tashi mu yi gaggawa mu fito mu an karar da mai girma shugaban kasa muhammadu buhari kada ya yarda ai irin wannan abin da ake a jam'iyyar pdp a wannan jam'iyyar tamu da shugaban kasa ya ci wannan idan za a yi shi to za a fuskanci matsala abin sardauna me za a yi sara zai faru idan shi gwamna mai malabu ne ya shigo kasa kan wannan babban taro ko ita jam'iyyar apc idan shugaban eh, kwamitin roko na jam'iyyar apc shugo shigo honorable mai malabu ne zai ci gaba da gudanar da aikinsa na tsara gudanar da babban taro na jam'iyyar apc ne ba kamar yadda suke faɗa sun kafa wani kwamiti sun kafa wannan duka dodoro ne da shirya arin gizo na yadda za su kawo cikas a nasarorin da gwamnan jihar yobe honar mai malabu ne ya samar karkashin kwamitin sa na roƙo na jam'iyyar apc wannan kuma yunkuri ne na hamɓarar da jam'iyyar apc ni a yanayin yadda nake ta ma ba mutanen na akwai kwangila da suka ɗauko wanda suke so su aiwatar na da za a yi a hamɓarar da wannan jam'iyyar saboda in ka tsaya ka duba yanayin tsarin nasu abu ne wanda kamar political ko suke kamar ko suke sosai kuma wannan muna political processes akwai abubuwa wanda yake da dokoki jam'iyyar apc jam'iyya ce wanda take da dokoki da ka'idoji wanda kowa ya san wani hanya aka bi aka kawo mai malabu ne net ne ta kaddamar da mai malabunu ta kawo sa ta rantsar da shi aka zo da ra'ayin dukkan gwamnoni waɗanda suke eh, wakiltan al'ummomin jihohinsu da dukkan ministoci da kuma shugaban ƙasa aka naɗa shi amma haka kawai mutum ba su wuce ɗaya biyu zuwa uku ba su zo su zauna su ce sun tsara kaza sun tsara kaza sun tsara kaza sun tsara kaza har ma suna yunkurin faɗan cewar idan mai mala ya zo shi ba zai ci gaba da wannan jam'iyyar apc ne abin da nake so su sani ba jam'iyyar pdp jam'iyyar yan dodorodo ba hassan saduna a kusa da ƙarshe ga wanda ya kiɗi me a samu wannan labarin yau gwamnan neja ne ya shugaba wannan ya ce wancan ya ki yadda da wannan shugaba buhari ya ce kaza kai eh, mai fahimtar irin ka me zaka ce waɗanda suka shiga rudani saboda wannan al'amari ina so ne kira ga musamman al'umma waɗanda ake ƙoƙarin yin yawo da hankalinsu ina so su sani cewar duk abubuwan da suke faruwa wani yunkuri ne na lalata nasarar da ake kallon jam'iyyar apc kwamitin riko ta yi shimfiɗan taswirar inda zai kai jam'iyyar apc ga nasara a zaben shekarar 2023 wadda akwai waɗanda suke so su yi zagon kasa, su lalata irin waɗannan nasarori da shi eh, gwamnan jihar yobe honorable mai malabu ne samar karkashin kwamitin roƙonsa wannan ina so da an karar da al'umma su gane cewar abubuwan da ake so a yi ana so a yi wasa da hankali ne abu na biyu ina so da kira ga mai girma shugaban ƙasar najeriya honorable eh, muhammadu buhari ina so yi ankara da waɗannan mutane gurɓatattu wanda suke ƙoƙarin yin zagon ƙasar lalata nasarar jam'iyyar apc a zaben shekara ta 2023 ba don komai ba ba za a ɗauki tsawon lokaci ana yin gini dare ɗaya kuma wasu su zo su ce za su ɗaura za su rusa ko kuma za su sare wannan kafar in ka tsaya ka duba jam'iyyar apc lokacin da aka rushe shugabancinta an naɗa kwamiti kwamitin rukunan da aka fa akwai ayyukan da aka ɗaura musu a kansu na ɗaya shine dai sulhunta rikicin rikice-rikicen da suke cikin jam'iyyar na biyu shi ne a je a sasanta kuma a jawo da hankalin mutanen da suka fusata saboda rikice-rikice suka gudu eh, wata jam'iyya kuma an je an daidaita waɗannan rikicin an dawo da waɗanda suka gudu daga cikin jam'iyyar musamman akwai tsohon speakers eh, irin su yakubu dogara da dai sauransu da kuma tsofin 'yan majalisa da tsofin sanatoci irin su sanata hamma Musa da dai sauransu wanda jam'iyyar a lokacin ta samu sauƙi har ta kai matakin da ta zama abin sha'awa da har gwamnonin jam'iyyar pdp suka yi ta shigowa 'yan eh, majalisu suka yi ta shigowa sanatoci suka yi ta shigowa ta zama abin sha'awa wanda daga cikin ayyukan da aka rataya musu shine su tsara babban zaɓe kuma sun gudanar da waɗannan abubuwan daga matakin sun fara sun sabunta rijistan 'yan jam'iyya an samu ƙarin membobi wanda adadin membobin jam'iyyar apc kaɗai wanda aka yi rijista ya kai miliyan 40 sa'an nan aka zo aka yi zaɓe daga matakin gunduma aka zo aka yi daga matakin ƙananan hukumomi aka zo aka yi daga matakin jihohi aka zo aka yi daga matakin yanzu kan nan ana kokarin shirya na matakin shiyoyi da na abunan da na abunan eh, ƙasa baki ɗaya aski ya zo gaban goshi wasu kuma suna so su lalata irin waɗannan nasarar da aka samar ƙarshe gaba ɗaya haruna sardauna kai dai eh, yadda za ka sanar da jama'a eh, gwamna mai malabu ne yana nan kan aikinsa na shugaban kwamitin riko na apc har yau har gobe mai malabu ne yana nan shine shugaban kwamitin riko na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya kuma shine wanda zai gudanar yana ɗaya daga cikin aikin da aka rataya masa na ya gudanar da babban taro na ƙasa shine shugaban wannan kwamiti na gudanar da babban zaɓe eh, kuma a yanzu kan magana magana nake gaya maka ya samu sauƙi yana nan garau lauyoyinsa eh, likitocinsa sun tabbatar masa da cewar yanzu haka nan lafiyarsa ya kai tunkari ko ma wani irin aiki ne yana dabda shigowa kuma ina mai tabbatar maka malam nasu yana shigowa zai kama aikinsa babu kama hannun yaro Ko bi izinin ta'ala zai kai jam'iyyar apc zuwa matakin nasara kuma zai ba da kunya a waɗanda suke ƙoƙarin kallon cewar sun gurgunta wannan jam'iyya tamu waɗanda ana kallon cewar wannan bawan allah yanzu kan ya kai jam'iyyar wani mataki wanda a yanzu haka nan ya zama zakaran gwajin dafi mabiya a siyasa suna kiransa da waliyin siyasa su kansu yan pdp saboda irin kallon yadda ya rugurguza jam'iyyar su ya ɗebe musu mutanensu ce masa suke matsafi kuma ba wai tsafi ba ne shi mutum ne wanda yake sarrafa siyasarsa cikin ruwan sanyi yake sarrafa siyasarsa babu izza babu nuna iko ba wai irin waɗanda su suke so su samu dama su yi kama kariya su yi gudanar da siyasansu cikin izza da nuna sun fi kowa iyawa wannan ba zai yiwu ba a cikin jam'iyyar apc bi izin lai ta'ala na ga kayi wani rubutu ma ka nuna akwai hasada a cikin lamarin mai kake nufi ha in ka duba abin da malam nasir ɗan rufa yake faɗa ai hasadarsa ne ta fito fili domin idan ka lura ai ya daɗe kafa ne bai samu ba amma shi malam nasiru ɗan rufa kowa ya san shi dan ɗan kowa iyawa ne kuma bai sani ba in dai a layin siyasa ne wannan bawan allah allah ya ɗaura shi a gabansu ya musu nisa ya musu fintinkau sai dai ka je ka kare a wani littattafan yahudawanka da ɗaukan wasu abubuwan da ba shi ne ba amma in dai a zo a zauna a ce zunzurutun siyasa ce na al'umma a zo a yi ta cikin ruwan sanyi wannan yi su fa yan fire brigade approach ne su komai suna yin ta cikin ruwan zafi ne yan wuta wuta shi kuma wannan da ruwan sanyi da lallaba baya ɗaukan izza a cikin mulkinsa komai Allah ne mai masa wannan shine suke so su yi masa hasada su masa ƙyashi su lalata irin nasarar da ya samar wanda ya shiga gibi cikin tarihin sunansa ya shiga cikin tarihin siyasar afirka ba najeriya ba saboda irin ƙoƙarin da ya yi idan aka duba a yanzu kan nan a siyasance ya shiga sahun irin manya-manyan mutanen da suka ba da eh, tarihi ne a ƙasar nan haruna sardauna mun gode kwarai sai mun yi wata zantawa insha Allah alhamdulillah na gode ni ma insha za ku ji ni a wani karan